haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na ci gaba da zama wani babban tarnaki da ya dabaibace jam'iyyar asassa daban-daban na ƙasar daidai lokacin da kwamitin sulhu da jam'iyyar ta kafa a matakin ƙasa ke kai komo wajen sasanta rikice-rikicen da suka biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar matsalolin sai ƙara dagulewa suke a wasu jihohin ƙasar a jihar kebbi wadda ke arewa maso yammacin ƙasar an ɗauki tsawon watanni ana samun takin saƙa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar duk da yake an jima ana taushe batun yanzu dai a iya cewa abin da ke ɓoye ya fito fili domin masu goyon bayan bangaren tsohon gwamna sanata muhammad adamu aleru sun yi gangami na tarban jigon nasu lokacin da suko masu goyon bayan gwamna sanata abubakar atiku bagudu suka himmantu wajen shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar sanata adamu aleru ya maganta da dandazon jama'ar da suka tarbosa tun daga filin jirgin sama har zuwa sabon ofishin da suka buɗa a garin birnin kebbi bayan dawowarsa daga wurin duba lafiyarsa to jama'a yau ta daga watan daya mun bude party office ta sashen adamu aliyu da dr haya a nan garin kebbi kuma muna kira ga duk lokal gama ashirin da daya kowa ya je ya bude don gani a shirhu a shirye mace a zauna da mu a sulhu a kan gaskiya kuma babu yaudara amma in zalunci za a yi a bangaren masu goyon bayan gwamna sanata abubakar atiku ba gudu kuwa jam'iyyar apc a jihar kebbi ɗaya ce kuma ba su hana a tarbo adamu aleru ba a cewar sani zauro dattijo a cikin jam'iyyar jam'iyyar apc zai san da an kai ta guda ta an amma waɗansu sun ce ba su yarda da zaɓen da an kawo ba kokarin lokacin da an zaɓe shi duk ɗan jam'iyyar apc na jihar kebbi ya sa hannu cikin zaɓen shi don haka zaɓen muwa allah guda kuma yau duk dan duk kansilan da kasar a jihar kan wanda dan jam'iyyar APC wani jam'iyyar ibi ta tsaye an an sai da zaɓen shi kuma ya cika kafan kuma aini ta sa hannu don haka domin da san tarbo bayo a bayo a ce in mu zo za a tarbon shi a hana mu ba mu ce ba a tarbon Aliyu don ba ce mu fati ba ne sanata ne. rikice-rikicen cikin gida tsakanin jam'iyyun siyasa ba sabon abu ba ne a cewar masana kimiyyar siyasa musamman a kasashe irin Najeriya. Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman dan Danfodiyo da ke Sokoto yana mai cewa ire-iren waɗannan rikice-rikicen suna da illa kwarai ga ainihin mulki na demokradiyya da kuma ci gabansa musamman a cikin ƙasashe irin namu masu masu tasowa kusan in kan lura da duka irin waɗannan jam'iyyun da ke gare mu ana gudanar da su ne ba wai don biyan bukatun jama'a ba a ana tafiyar da su ne saboda biyan bukatun wasu ɗaiɗaiku waɗanda kusan sun zo sun yi kakagi daga waɗannan jam'iyyun. Masana na ganin cewa samun nasara haɗa kanun 'ya'yan jam'iyya wuri ɗaya yana da tasiri wajen samun nasarar jam'iyyar da kuma samar da shugabanci managarci ga al'umma ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.